a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi kamar yadda alaramma ya karanta yanzu mun imani mulki na Allah ne kuma mulki da Allah ya bamu a wannan jiha ta mu ishara ce a gare mu a zamfara ga al'umma musulmi baki daya dan mun san yadda aka fito da irin abubuwan da aka yi da kuma yau gashi Allah ya ba mu wannan mulki to alhamdulillah na farko ina godiya ga Allah kuma alhamdulillah yau a matsayina na gwamnan wannan jiha na halarci wannan taro na mako-mako da kaina da mataimakina da sauran masu bani shawara a wannan gwamnati kuma na yi farin ciki na ji daɗi bisa ga abubuwan da malam abbas ya faɗa a wannan wa'azi na yau na farko akwai magana imani wanda shi ne a kan gaba a duk abubuwan da zamu yi na al'amuran rayuwarmu na biyu ya yi magana a kan haƙƙi haƙƙin al'umma a kan gwamnati da su kuma kansu haƙƙin gwamnati ga al'umma ga mabiya akwai lokacin da yake bayani akan cewa ya tuna da yadda rayuwarmu take wa lokaci ko tafiyan nan da muke so mu yi mun fi so mu yi ta da daddare saboda lokacin komi hankali kwance yake ni ma zan iya faɗa cewa a lokacin ina university ba na barin zaria zuwa guso sai karfe goma na dare ko kafin sha da rabi na shigo garin guso kuma ni kaɗai a cikin motata to wannan ya nuna mana yanda halin rayuwa yake yanda hankali yake kwance Yanda ake mu'amala da makamantansu to yau mun waye gari tafiya da ranar ma tana kusan gadaran mu sannan yau idan muka yi la'akari da matsayin mu a zamfara da yadda muke da imani da yadda muka sa addini a gabanmu. mu amma kuma yau Allah ya jarabce mu da masifu iri iri to wannan abu ne na faɗakarwa na akan cewa dole mu koma ma Allah wannan jarabawa ce ta ubangiji da ya ɗora ma al'ummar jihar zamfara wanda abu ne dole sai mun yi tunani akwai laihukan da muka yi ma Allah wanda kuma sai mun koma ma Allah shine zai yafe mana ya kawo mana sauki a wannan jiha mu kamar yadda muke musulmai mun yarda da Allah kuma akan shi muke a kullum saboda haka wannan dama da Allah ya bamu da kuma wannan wa'azi da ake gudanarwa mako-mako abu ne wanda yake dole mu mu ba da goyon baya a yi shi abu ne wanda duk mai imani ya yarda da shi dalilin haka shine wuri ne na faɗakar da al'umma akan gaskiya wuri ne wanda al'umma suna sauraron wannan wa'azi kuma haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora mana da malamanmu akan cewa mu faɗa ma kanmu gaskiya saboda haka abu ne wanda yake gwamnati za ta ci gaba da ba da goyon baya akan wannan abu amma zan yi kira ga malamanmu na farko yadda muka sa Allah ɗin nan to mu tabbatar da cewa abin da muke faɗa a bakinmu shine ke mu Allah na biyu kada a yi amfani da wannan dama a mai da shi dandalin siyasa idan muka yi haka ba mu kan mu adalci ba ba mu kyauta ma kanmu ba don bai kamata addini a haɗa shi da siyasa ba akwai inda suke haɗuwa amma wannan dama ce wadda Allah ya bamu mu yi abin da ya kamata mu faɗakar da al'umma mu yi tsoron Allah mu yi komi akan ƙa'ida yadda musulunci ya tsara amma in muka mai da shi dandalin siyasa to Allah zai tambaye mu Allah zai mana hukunci duk abin da muka yi akwai gobe kiyama ranar da kowa zai anshi da tayin shi a hannun damin shi zai gaya ma Allah abin da ya faru kamar yadda na faɗa yau idan akwai ishara yau zamfara mulkin nan da Allah ya ba mu ishara ce da duk wani musulmi da duk wani mai imani bayan da ba a yi ba a nuna ba mu isa ba ba mu kai ba mu suwaye amma Allah ya hukuncin shi ya nuna cewa yau mu ne ke kan mulki to wannan kadai babbar ishara ne ga duk wani mai imani na biyu ina son faɗa ma al'umma cewa wallahi ban taɓa rantsuwa da alkur'ani ba ko da wasa sai ranar ashirin da tara ga watan mai na rataya alkur'ani na yi rantsuwa kan cewa zan yi gaskiya ba zan cuta ma kowa ba to wallahi ina akan wannan bakanawa ina son gaya ma al'umma alhamdulillahi rayuwata sai dai ta gode ma Allah saboda duk abin da Allah yake ma dan adam ya yayi ma dauda kullun roƙona shine kada Allah ya sa in yi wani abu wanda zai gurɓata min abin da nake da shi a rayuwata to saboda haka ina nan akan wannan bakanawa kuma kamar yadda na rantsi da alkur'ani cewa zan yi gaskiya wallahi ina nan kan makashi ina son faɗakar da al'umma akan cewa yau da Allah ya bani mulkin nan ya ɗauke ni daga gwamnan PDP zuwa gwamnan jihar Zamfara saboda haka haƙƙin kowa ko kana ɗan siyasa ko kana malami kana mace namiji yaro babba kowa haƙƙin shi yana kaina a yau wanda kuma dole ne in kare mutuncin shi dole in kare haƙƙin shi dole ne in yi abin da ya kamata ba don wai kan kai ɗan pdp ne ba ko ko kai apc saboda haka ina ƙara kira ga al'umma kamar yadda nake faɗi duk lokacin da na samu lokaci akan cewa lokacin siyasa yanzu ya wuce yanzu lokaci ne na gudanar da mulki saboda haka kowa nawa ne kowa yana da haƙƙi a kaina kuma da ikon Allah zan yi duk abin da zan yi in tabbatar da cewa na yi abin da ya kamata na kare haƙƙin kowa to amma su kansu al'umma ya kamata su sani su ma akwai haƙƙinsu kamar yadda haƙƙin suke kaina nima akwai haƙƙi kan al'umma abu ne ka yi saboda haka ina nan kamar yadda aka sani ina bin ƙa'idoji yadda ya kamata mulki ba abu ne mai sauƙi. na san lokacin da na anshi wannan mulki na san irin matsalolin da ke fuskantar wannan jiha tamu a ta ko'ina muna da matsaloli yau da ya tsaro ya addabi kowa yau maimakon a tashi a haɗa ƙarfi da ƙarfe a roƙi Allah ya kawo mana sauƙi a'a sai ga wai wani yana jin daɗi ne a ce wani abin bala'i ya sauka saboda ya amfani da shi kan siyasa wa billah to yanzu dai ba lokacin siyasa ba ne ba lokaci ne na mulki kuma ya kamata mutane su sani cewa Allah ya riga ya ikon shi ya ba mu wannan mulki ina kira gare su su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a ceci al'umma jihar zamfara in dai abin al'umma ake yi to a manta da maganar siyasa yanzu a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi abin da ya kamata a ceci rayuwar al'umma mu ga menene za mu yi wanda zai kawo mana ci gaban al'umma a nan jihar ba Ba wai zage-zage ba da makamantansu ba shine zai kai mu ko ina ba abin da zai ci gaba ko zai kawo mana ci gaba shine zaman zamantakewa mu san da muke mu'amala da junanmu ba wai zage-zage da makamantansu ba shine ci gaban al'umma ba saboda haka ina ƙara kira ga malamai da ake wa'azin nan su yi abin da zai faɗakar da al'umma wanda zai zamanto shi shine kan gaskiya ba kan son rai ba kullum nukan faɗa cewa yau idan da ba da kuɗi irin na siyasa yana kawo arziki to yau din najeriya da dai a jihar zamfara kowa miloniya ne dan babu inda ake siyasa ta ba da kuɗi da makamantansu irin jihar zamfara amma mai allah ya jarabce mu yau muna cikin talauci muna cikin akubar tsaro yunwa ta yawa yaran mu ba su iza makaranta ba ka da lafiya ba za ka iza asibiti a baka magani ba da makamantansu to ba wani abu ne yake kawo nan ba illa zalunci wanda kuma har yanzu mun kasa mu tashi mu gane cewa zaluncin nan Allah kanshi ya hana kanshi zalunci sauraka dole ne duk abin da za mu yi ya zamanto mun yi shi akan gaskiya ina kira ga malamanmu wanda su ma Allah ya ɗora masu wannan haƙƙi na faɗakar da al'umma bisa kan gaskiya da tarbiyya yau idan kana magana tarbiyya komai ya taɓarɓare na farko da tarbiyya mun sani cewa daga gida ne wajen iyayenka saboda su ne kai tare da su na biyu za ta je makaranta ko makarantar arabiya ko makarantar boko malaman nan za su koyar da kai kan tarbiyya na uku shine al'umma baki daya a da ɗa na kowa ne amma yau duk abubuwan nan babu su to saboda haka ina kira ga malamanmu da duk azan da za a yi a faɗakan al'umma kan gaskiya kamar yadda Allah ya bani wannan nauyi yau muna da ma'aikata a jihar Zamfara wanda su ma akwai haƙƙin al'umma a kansu na farko abin da na yi shine in tabbatar da cewa na sauke wannan haƙƙi na kuɗaɗen su na albashinsu wanda na zo na samu cewa wata hudu ba a biya su ba alhamdulillahi na yi duk yadda zan yi na tabbatar da cewa na sauke wannan nauyi to ina kira gare su su kansu su tabbatar da cewa sun ba aikin nan muhimmanci saboda mun san abin da Allah ya ce ka ciyar da kanka kan abin da yake haram da kuma iyalinka ina kira ga malamai kullum za su yi wa'azi su faɗakar da al'umma kan haƙƙi na abin da ya kamata saboda tarbiyya daga gida ne dole mu tashi tsaye mu yi abin da ya kamata don me shi ne zai kawo mana ci gaba a wannan jiha tamu ba wai sata kuɗin al'umma ba ne ba kamar yadda malam ya faɗa ne duk abin da ka yi yana nan a rubuce kuma gobe kiyama Allah zai tashe ka zai tambaye ka wannan amanar da aka baka shinya ya kai duki al'umma da aka baka ya kai da ita abu ne wanda yake da mahimmanci a gare mu baki ɗaya saboda haka yanzu abubuwan da muke yi tun daga kan ma'aikata mun tabbatar da cewa kowanne an ba shi haƙƙin shi saboda haka su ma akwai haƙƙi na a rinka zuwa aiki lokacin da ya kamata a yi abubuwan da ya kamata kwanaki mun zauna muna tantancewa cewa duk wanda ya san cewa ba ma'aikacin gwamnati ba ne kuma yana ansa albashin gwamnati haram ne yake ci ya kamata mu sani ya kamata malam duk irin wannan abubuwan ko faɗakar da al'umma illa irin wannan abubuwan don duk su ne irin masifin da muke fama da su yau a wannan ƙasa namu yau a jihar zamfara aka samu cewa wani ya jefa alkur'ani a masallaci masai amma me aka yi ta abin da aka yi a jihar zamfara za ka ga cewa wani yana tafiya cikin mota ya ɗauko kur'ani falle-falle yana jifa da shi wai don allah ya fushi ya bashi abin da yake so ta ya allah ba zirarcin ba yau maganar tsaro nan da ake yi ya kamata kaman kullum yadda nake roƙo ga al'umma mu tashi tsaye ga addu'a duk masifin da muke ciki idan muka riƙe addu'a wallahi Allah zai yaye mana wannan duk masifin da muka ciki idan muka riƙe amana wallahi Allah zai yafi zai zai kare mana su to haka malam ina ƙara amfani da wannan dama in kira gare ku da wannan dama da Allah ya bamu da mu da ku na shugabanci ya kamata a tashi tsaye a faɗakar da al'umma mu tashi tsaye mai ta addu'a wannan matsalar tsaro da muke fama da shi idan muka koma ma Allah wallahi Allah zai yayi mana ita wannan talauci da muke fama da shi wallahi idan muka yi abin da ya kamata Allah zai kawo mana sauki sai ka ga abu ɗan kaɗan amma Allah ya mashi albarka amma idan ba mu da kyakkyawar zuciya sai ka ga cewa abubuwan gashi nan kullum kana ganin shi an cika ko ina amma kuma Allah ya ɗauki albarka muna cikin wahala muna cikin bala'i yau ai in dai za a ce abin addini ina ɗaya daga cikin mutanen da zan tabbatar da cewa duk abin da zan yi in taimaka ma addini zan abu ne wanda muna yi tun ma kafin Allah ya ba mu wannan mulki balle kuma yanzu da Allah ya ba mu wannan mulki dole ne mu taimaka mu ga cewa ya addini zai ci gaba amma abubuwan nan ba za su yi ba sai mun tsarkake zukatunmu sai mun yi abin da ya kamata sai mun koma ma Allah saboda haka na yi farin cikin zuwa wannan wuri yau kuma ba wai na ƙi yanzu bane ba a'a kusan duk juma'ar da ake yi bana gari to amma alhamdulillah yanzu ga permanent secretary ga commissioner ina tabbatar muku duran da ba zan samu zuwa ba ɗaya daga cikin su zai zo ya wakilce ni kuma in sun zo kamar ni ne na zo dan da miyan baki yana suka zo wannan wuri akwai lokacin ba zan iya ina gari yanda yanayin aikin namu yake ba zan samu zuwa ba dan ban zo ba ba wai shine ba na tare da ku ba Allah ya san zuciya na ya san kudurori na da nake da shi a bisa kan al'ummar jihar zamfara abin nan ne hausa suke cewa idan dambu ya yawa bai jin mai to amma bisa ga tsarin da nake da shi da kuma ikon allah muna nan muna bin abu daki da daki dan abubuwan suna da yawa ba abu ne wanda za a yi magani ba kwana ɗaya a'a sai an zo da tsare-tsare mahimmai wanda al'umma za su fahimta akan cewa eh yau babban alfariya ne in ga cewa zamfara ta zama lafiya ko kaza ba a kashe ba ballantana dan adam yau babban farin ciki na ne in tashi in ga cewa yan kasuwanmu ana kasuwanci sun bunƙasa kuma su ma ina kira gare su akan su ji tsoron Allah duk abin da za a kan kasuwanci nan a yi shi bisa kan ka'ida gwamnati a shirye take da ta taimaka masu har yanzu ina nan kan bakana cewa ina neman hanyoyi wanda su kansu zan taimaka don kasuwancin su ya bunƙasa insha Allah muna nan muna tsare-tsare mu ga ta wani hanya ce yaran mu yau za su iya zuwa makaranta su samu karatu ta wace hanya ce yau idan wani bai da lafiya zai iya zuwa asibiti a duba shi yau yan kwanakin nan wata sati biyu da suka wuce akwai likitoci da muka kawo wanda sun zagaya duka local government yanzu haka wanda aka yi ma operation sun fi wajen dubu biyu da wani abu kuma ana nan ana kai inda ma baka yar zuwa mun bada mota cewa a je a ɗauko ka a zuwa kawo ka asibiti in an maka operation za mu baka abinci har sai ka samu lafiya a mai da kai ku ko ƙauyen ku. abubuwa na ci gaba shine rayuwar yanzu ba wai tara kuɗi ba ba sata kuɗi ba ba ta takura mu al'umma ba ba zage-zage ba ba hassada ba ba shine ci gaban mu ba ya kamata mu tashi mu farga mu san cewa abubuwa sun canza mu kuma ubangiji mu abin da ya kamata mu sanya za mu kyautata wa mu ya za mu yi mu'amala tsakaninmu yanda addini ya shine ci gaban al'umma shi zai kawo mana sauki ga irin masibin da muke fama da shi a wannan jiha ta yau ka duba duk Najeriya in an tashi magana me ake zamfara yau kashe mutum bai zama komai a zamfara me Allah ya ce ga jinin dan adam wa man qatala mu'minan muta'ammidan عبدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله كريم لك عذابا تصور هكا آه، مالا القرآن بأبو واسع ونبأ alkur'ani ya yi bayani a komi shine mu gaba ɗaya sauraka a kan shi muke kuma haka za mu ci gaba kuma da ikon allah za mu yi ma al'umma adalci mu ma muna kira ga al'umma a yi mana adalci inda ya kamata a gaya mana inda muka yi kuskure a gaya mana za mu gyara yan adam muke amma yana tabbatar muku cewa duk abin da za mu yi a wannan gwamnati wallahi billahi za mu yi shi akan ka'ida ba tare da takura mu kowa ba ko cuta mu kowa kuma za mu kare haƙƙin al'umma insha Allah still zan yi amfani da wannan dama tunda yanzu Allah ya ba mu kwamishina kwamishina za ka fito da tsare-tsare wa'anda masu inganci wa'anda abubuwa ne za mu ga ta wani hanya ne za mu taimaka ma al'umma don ci gaban al'umma ba maganar siyasa ba ne ba yanzu kamar yadda na faɗa yau kowa na wani ko kana fati ko kana siyasa ko kai malami ne ko kai dan kasuwa ne ko kai mace ce ko namiji ne da yaro da babba da duk wani abu da ke cikin wannan jiha yau haƙƙin su yana na. kuma da ikon Allah zan ƙara haƙƙin nan kamar yadda na rantsuwa da alƙawarin cewa zan yi gaskiya ina nan akan wannan bakana ina neman addu'a ga al'umma mu tashi mu dukufa mu roki Allah wa'annan masifu da suke addaban mu a wannan jiha tamu Allah ya kama na sauki dole ne sai mun tashi tsaye dole ne mu faɗa ma kanmu gaskiya dole ne mu yi abin da ya kamata shine Allah zai tausaya mana ya ɗauke mana wa'annan matsaloli da muke fuskanta a wannan jiha namu sau haka ina godiya da wannan dama da na samu a wannan lokaci kuma kamar yadda na faɗa duk lokacin da nike nan inda ina gari kuma sukuni ya bayar zan halarci wannan wuri da wannan wa'azi da ake duk wani taimako da ya kamata in bayar a matsayina na shugaba mai adalci zan ba da wannan taimako da ikon Allah. Dan bayan da nake so in yi ma al'umma a shine akan cewa muna nan muna tsare-tsare mu ga ta wani hanyoyi ne za mu bi don tallafa ma al'umma. Akwai abinci wanda yake an riga an kawo yana nan gusau Tsoraka daga nan zuwa maybe yan kwana ɗaya ko biyu in mun gama wannan tsare-tsare lallai za mu ba al'umma abinci a duka ƙananan hukumomin mu guda goma sha hudu insha Allah. Assalamu Gracias.